السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na talata 22 ga watan rabi'i na awwal ijiramazan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da shida, daidai da 12 ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha biyar. a ci gaba da tarihin ibn taimiyya da muke gabatarwa sakamakon karkare karatun littafin shi na lamiya ko nazmin wake na aƙida da ya yi da aka kira da suna lamiya da kuma bin sharhin da muka yi har zuwa muka karkare wannan karatu ga dacewa mu zo mu bayyana ma al'umma hakikanin tarihin ibn taimiyya domin muna da niyyar mu saka wani littafi a nan gaba da za mu karanta wanda ibn taimiyya ya rubuta ya kamata mu san shi kyakkyawan sani kafin tunkaran ayyukan da ya yi mun dauko tarihin da muke karantawa a cikin rijalul fikar wadda'awa fil islam na allamatu sayyid abul ali AlHusaini husaini annadawi al allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan kuka lura da irin tarihin da muka ɗauko Malam ya ci ciɓo mana abin ne tun daga ƙasa don mu fahimci zamanin da ibn taimiyya ya rayu da irin halin da musulmi da malamai da ilimi da tarbiyya suka tsinci kansu a irin wannan yanayin wannan zai sa ku fahimci irin aikin da ibn taimiyya ya yi na ƙoƙarin gina addini kun dai ji tun kafin haihuwan shi irin kama karyen da tatar suke ma musulmi da irin yadda musulunci ya shiga tasko a ƙarƙashin jagorancinsu da ta'addancinsu har zuwa haihuwan shi da yadda al'amarin mulki na musulmi ya kasa tsayuwa cik a waje ɗaya aka yi ta allon baku allon karɓe da jagorancin musulmi a wancan lokaci to bayani ya kai inda malin ya ce wa munzu nihayati hukumatul malik zahir tun lokacin da ƙarshen gwamnatin malikul zahir ya zo ƙarshe allati ashar samaniya ashar sana allati ashar samaniya ashar sana wanda wannan gwamnati ta shekara sha takwas ne tadawalu arshal hukum to sai ya zama karagan mulki yana tangal-tangal wannan ya karba wancan ya kwace ta koma hannun wannan haka dai aka yi ta yi fi misir wa sham mulukun kasirun aka samu sarakuna masu yawa da suka jagoranci misira da sham a wancan lokacin wa yumkin an nuqaddiru zalika malai ce zai yiwu mu haka bi anna tis'at muluk tarabba'u ala arshi misr an samu sarakuna tara waɗanda suka hau karagan mulkin misra fi fatrati baina sittin wa saba'ina wa sitta mi'a hijiriya tun daga hijira na da shekara ɗari shida da saba'in da shida wahiyar sanatun lati tuwufiya fi hal malikul zahir a wannan shekara ne malikul zahir allah ya mai rasuwa ila tis'in wa har zuwa hijira na da shekara tis'in wa mi'a hijira na shekara ɗari bakwai da tara fi khilali salatin wa talatina aman cikin shekara talatin da uku fakat an samu sarakuna tara mun gano wannan da kyau ku a cikin shekara 33 wa fi khilali hadhihi fatra to kuma din da aka samu shugabanni sun wata irin wannan ko to so da dama ci baya yake samu cikin al'amarin al'umma ba ka kasafai ne al'umma suke samun ci gaba ba domin a tsarin musulunci idan shugaba ya hauka ragan mulki in ba ridda ya yi ba ko ya haukaci ko kuma ya kama da laluran da ba zai iya ba ko tsufa ya ruɗa shi ko abin da ya kama da haka ba a canza shugaba a musulunci kwata-kwata shi zai ta yi demokaratiyya ne ta zo da wannan canje-canjen da ake a yau kun bayanci wannan da kyau ku allah maraukin sarki ya samu mu dace wa fi khilali hadhihi al-fatra mala yace a tsakankanin wannan lokaci ne mala yace tamatta'at ad-dawlat al-islamiyya fi misr wa sham aka samu daular musulunci a ƙasar misra da ƙasar sham sun rabauta wal hijaz da hijaz suka samu garaɓasa, bi malakin mujahid da wani shugaba mujahidi kawai mu kawai mai ƙarfin zuciya munazzimul lil umur wanda Allah madaukin sarki ma baiwa na iya tsatsara al'amara da yadda yake gudanar da mulki da tsara gari da gudanar da al'amara a yadda ya kamata ismuhul malik mansur sunan shi al-malik Almansur mansur daula ana mai lakabi da saifu daula al-qalawun al-qalawun alladhi shanna al-ghara ala tatar wanda ya rika shirya abke da farmaki ba kakkautawa akan waɗancan 'yan ta'adda ta tarawa fi sanati samanin wa saba'ina wa sittami'a hijiri a lokacin hijira na da shekara 678 wa hazimahum hazimatan munkara yin ragarraga da tatar ragargaza wanda ba a tunanin za su ƙara ɗago kansu kuma haka ya biya mutsitsike su ya zama tsayayyen shugaba wanda ya tsara al'amarin musulmi a bayan da musulmin suka samu kansu a matsala na watsewa da kuma sosocewa shi yasa duk yanayin da kaga kanka a ciki a yau ko kar ka ɗauka wannan yanayin zai dimanta dindindin wannan yanayin ba zai tabbata a haka ba za a waye gari watan wata rana yanayin kwata-kwata ma babu shi allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ce wa kazalika fataha tarabulus haka ya yace tarabulus da yaƙi shine babban birnin turkiya mun gano wannan da kyau ko shine fataha tarabulus sham kasan sham ta yaƙi tarabulus suka ci su da yaƙi domin kun san syria suna da iyaka da turkiya aka je aka ci wannan gari da yaƙi har babban birninsu allati kanat biyadi aslabiyin wanda a wancan lokaci kasan na hannun kiristoci ne munzu hamsin wa samani na wa alif a wa mi'a tun kusan shekara 185 kasan ke hannun kiristoci har zuwa 678 kusa akalla sun shekara 500 suke gudanar da kasan huwa hakama baina fatrati sana shi saifu daula ya yi jagoranci ne a shekara ta 678 zuwa 689 mun gano wannan da kyau ku kwata-kwata ya shekara sha ne a karagan mulki malicin muddatas na ashara sana kusan shekara sha biyu bigayatin minal ah, hikima wa dikka ya kai matuƙa wajen jagorantar al'umma cikin hikima da bin abu dalla-dalla daƙi daki ya gudanar da tsarin al'umma ba bisa matsala ba yanzu duk wanda aka sa shugaba kamata yi irin waɗannan gwamnatoci da suke jagoranci a wancan zamani a ce ya je ya bibiyi tarihinsu ya san yadda suka yi da matakan da suka ɗauka suka yi nasara amma ya lalasa mafi yawancin shugabanni suna shiga tsarin gudanar da mulki ne ba masu da wata ajanda a hannu allah shi kiyaye ma tufiyar mansur alkalawun yayin da mansur ya rasu a da arshi misir la'uba kawai sai karagan mulkin misra ya koma wasa bayan muluk tsakanin sarakuna na gaske wa ashbahihim da waɗanda ke kama da sarakunan kawai sai mulki sai zama shiririta duk wanda ya samu dama sarki ne ba sarki ba ne ya iya bai iya ba kawai shi kenan sai ya cafki karaga ya ci gaba da gungura al'umma yana wasa da addininsu malin zai bayyana mana a bisa wani irin tsari kuma waɗannan bayanan da ake mana zai zuwa cikin madaran tarihin ibn taimiyya za ku gane aikin da ibn taimiyya ya idan aka samu lalatacciyar gwamnati to al'umma suna shiga matsalan da gwamnati na gaba in ta zo kafin ta gyara ɓannan da wancan gurɓatacciyar gwamnatin ta yi za ta ɗibi lokaci mai yawan gaske kuna fahimtar wannan a irin waɗannan gwamnatoci da suke a gurɓace to akan samu matsalan da zai biyo baya 'yan ƙasa za su ɓaci matasa za su zama 'yan iska matan za su gurɓace malamai za su zama wani abu haka dai al'amari zai susuce to kafa iya dawo da mutanen nan kan saiti to za a sha wahala to za ka zo ka ji a zamanin ibini taimiyya shi ba sarki ba amma yayaye bi ya iya gyara waɗannan taɓargaza da ɓanna da su suka yi da ɓannan da ya biyo baya da irin wannan shiriritan mulki da ya rika biyowa baya wa akhiran a ƙarshe fi sati tis'in wa saba'a mi'a a shekara ta ɗari bakwai da tara ta ƙalla da zimamal hukum sai ya zama linzamin gudanar da mulki ya fada hannun ibnuhul malikin nasir a hannun ɗan shi saifu daula mai suna muhammadu bin kalawun filmarrati salisa da aka kafa a karo na uku ɗan shekara haiwa karagan mulki hatta hukum haka dai ya ci gaba har zuwa shekara talatin da biyu mun gano wannan da kyau ko wal haqiqa hakika <clears throat> haqiqanin gaskiya annal malik nasir huwa al mu'asir al asil lil imam ibn taymiya kun ga wannan sarki an nasir din nan shine wanda ya zamani da ibn taymiya kuna fahimtar wannan yanzu wancan sarakunan da suka zo an ba mu tarihin sarakunan kafin ibn taimiyya ne da sanda ibn taimiyya yake karami da sanda yake taso a matsayin shi na matashi to sanda ya zama ibn taimiyya ibn taimiyya na gaske ta wannan sarkin da aka yi ta gwagwarmaya da shi za mu zo mu ji yadda aka yi to malam zai aje maganin cewa wannan sarkin shi ya zamani da ibn taimiyya sai kuma ya ci gaba da mana bayanin zamanin da mutanen zamanin da sarakunan zamanin da yadda abubuwa suka ɗauko sahu har zuwa abin da yake son ya bayyana mana malin ce alladhi ya bihi tarihuhu al-islahi wanda za a sadar da tarihin ibn taimiyya na ƙoƙarin kawo gyara da ya yi da wannan sarki da ibn taimiyya ya taso ya fara da'awa a lokacin jagorancin shi wata jididi da kuma lokacin da ibn taimiyya ya tsayi wajen jaddada addini bayan tatar da waɗancan sarakuna sun bi sun gurbata addinin innahu kana khalifa al zahir baibaris ila haddin kabirin mala yake ce kaga wancan khalifa al zahir to ya yi abubuwa manya-manya wa musharikan lahu fi adidin min sifatihi kuma shi wannan sarki ya yi kama da ababe da dama na siffofin shi wa isihi shi wancan sarki An-Nasir, wanda ya zamani da ibn taimiyya ya ɗauko jajircewa da himma da ƙoƙari irin na wancan sarki da ya gabata wa kana mithalan liwalidihi sai zama yadda kasan san photocopy ne na mahaifin shi al'adim al kalawun wa fi asrihi nalatid daulatul islamiyya a zamanin shi ne aka samu daular musulunci ta samu wahada an haɗe su gwaje ɗaya wa kowatan kuma daular ta ƙara ƙarfi da a zamanin kafin shi kunga inda karkasa daulolin musulunci waɗannan suka ja nasu waɗancan suka ja nasu to wannan karkasuwan da son mulki da son jagoranci shi ya kai ga aka waye gari kafirai sun iya mamayen ƙasashen musulmi sun yi abin da suke so hatta tar ta iya samun dama a kansu ɗari bisa ɗari sakamakon kwaɗayin mulki da fitintunu da rigingimu da suka riƙe a tsakaninsu wanta sara alatta tar kuma a zamanin shi ne allah madaukin sarki ya ɗaura musulmi akan waɗannan tatar ɗin kun gano wannan da kyau ku intisaran bahiran yi nasara mai karfin gaske a kan so sha'ana salafihi kamar yadda magabacin shi shi ma muka ji ya taɓa cin nasara mai yawa a kan waɗannan fasikai 'yan ta'adda da tarawa da shi ma ka zamanin shi wasabbaba izdiharin hukumiyyatul islamiyya to wannan sai sabbaba sheki da ɗaukaka da irin yadda ake ganin ƙyallin daula da hukumar musulunci a ko'ina wantisharu sum'atiha a ba aka yi ta ba da labarin darajoji da martabobi da kima na wannan daula na musulunci duk inda aka je kawai labari ake yi na ban arzikin da suka yi na kau da wancan ta'addanci da tatar suke yi musulmi suka ƙara samun ƙarfi a ƙara samun jama'a suna ta shigowa cikin addinin musulunci ayari ayari sakamakon aikin da wancan sarkin ya tsayo wajen gudanar da shi yana daga kurakuran da hukumomi kan yi so da dama idan ɓanna yana faruwa sai su kallon waɗanda suke haifar da ɓannan na ai suna tare da su suna goyon bayansu sai su rabu da su ko kuma a tunaninsu za su yi amfani da irin wannan rikingimin da hatsaniyar da yake faruwa domin cimma manufofin da suke da shi a lokaci ɗaya kuma wannan abin yana ƙara disashe kwarjininsu da karsashinsu da farin jininsu domin duk wanda aka cutar da shi duk wanda aka zalunce shi duk wanda aka yi mai ba daidai ba bayan da za a yi so su ko ya ƙaunace su sai yin an yi aiki mai yawan gaske jama mun fahimci wannan da kyau ku Allah ya tsare mana imaninmu to shine sai mala yace, zallat khurasan to duk da wancan cin nasara da aka yi akan waɗancan fasikan tarawa amma iran wa faris da yankin farisa wal iraq da kuma iraki su suna nan ta ta hukumin tatar fi hazil fatara a wannan lokaci da yake jagoranci waɗannan ƙasashe ko yankuna to suna nan a hannun tatar tatar ne suke yadda suka so da su kuma akwai khalifanci a lokacin kun fahimci wannan da kyau ku kun ga irin waɗannan abubuwan ne ko za ku fahimci abin da ƙur'ani yake cewa tilkal ayyamu nudayuluha bainan nas wallahi zamanin da kuke rayuwa ne Allah madaukin sarki kawai yake maimaita muku su ba wani abu bane da fadon kuna fahimtar wannan da kyau yanzu irin wannan halin da su da timiya suka samu kansa a ciki ba irin halin da muke ciki bane mu ba ko ba shi bane shi sa ƙor'ani yana daidai da kowane lokaci yana daidai da kowane zamani da duk yanayin da musulmi suka samu kansa a ciki kawai abin da ake so su waiwaya su duba su ga shin ya wani tsari suke ciki sun sauka a bisa karantarwar alkur'ani kogo suna nan ana fahimtar wannan da kyau allah ya tsare mana imaninmu to sai mala ya ce walam ta'ud da ila aidil muslimin bagadaza a wancan lokaci ba ta dawo hannun musulmi ba malam ya hatta hukami hatta tar ilal islam domin a lokacin waɗanda ke kula da jagorancin bagadazan ba su karɓi musulunci gadan-gadan da gaske suna yi ba ba iya yakansa an kwace ta da ƙarfi ba su kuma ba su saranda sun karɓi musulunci sun maida jagorancin yankin a ƙarƙashin daular khalifa ba ala annal khalifatul abbasi fi misir ghaza bi nafsihi a wannan lokaci sai da khalifa al-abbasi wanda yake dan gidan abbasawa ne shi da kanshi ya kulla yaki ya tinkari bagadaza don ya anso ta kun gano wannan da kyau ko kaji sarakuna na gaske ko wa aradal maliku zahil bai marra an yastarida an kuma ga shi kan shi malikul zahir ya ta kokari ba ɗaya ba ba biye ba ba uku ba shi ma ya kwace ina ya kwace ba gadaza mun gano wannan da kyau ku yastarud da ha ya dade ta karkashin daular musulunci amma abin bai yiwu ba min aidihim daga hannun tatar walakin duna jadwa sai dai abin da ya ta kokarin ya ga ya faru al'amarin bai faru ba wa kanat misr wa sudan a wancan lokaci misra da sudan wa sham da ƙasan sham wal hijaz da kuma yankin hijaz fi hukumin mamalik a anizak sarakuna ne daban-daban suke jagorantar su an karkasa an ɗaiɗaita musulmi sun zamanto ba sa ƙarƙashin khalifa ƙwaya ɗaya wanda shi zai jagoranci faɗi a ji na aye ko a bari kowanne da inda ya fuskanta jama'a mun gano wannan da kyau ku? to yanzu mu fahimci ibn taymiya ya taso ya tarar da dole musulunci an yi kace-kace da ita kenan kamar yadda a yau a ce ba a da gwamnati na tsakiya sai a ce zaria sarkin garin nan shike da iko ma'aikata 'yan sanda sojoji da kowa a ƙarƙashin shi yake ma hannun shi take katsina haka kano haka kun gano da kyau ko da sauran yankuna kaga an karkasa mutane gutsul gutsul gutsul gutsul gutsul babu mutum ɗaya wanda yake fada a ji a bisa tsari irin na khilafa na musulunci kun gano wannan da kyau to irin wannan yanayi ko ba karamin bala'i ba ne to shine sai malicin nizamin mamlakat mamlaka to bayanan nan ne sai aka samu tsarin da aka ake gudana a kai na tsara gudanarwan sarauta da mulki da khalifanci bayan wancan ɗaiɗaicewan kisa duk wata ɗaiɗaicewan da za ga al'umma sun yi a yanzu ko Jam'a kwantar da hankalinku abin zai komo ya haɗu cin da su ma sun sami irin haka yi kai zai haɗa ka abu ɗaya kan jagora ɗaya sai dai ƙila abin ya faru nan kusa ko kuma ya faru ba nan kusa ba Fale <clears throat> ce kanal islam dini daula a wancan lokaci sai aka waye gari musulunci shine addinin gwamnati addinin ƙasa yanzu najeriya menene addinin najeriya eh gargajiya kun gano nan da kyau ku shine addinin ba secular system ne ake biya a Najeriya ba eh sun ce ba ruwansu da addini amma an ka lura kamar kiristanci ba ke ba ko ba shi ba ne shi ake <clears throat> to a wancan lokaci yanzu kamar kasar saudiya me addinin saudiya musulunci ne dinin daula duk abin da za a yi kasar sai abin da musulunci ya ce sai ke cewa ar-rasmi fi mamlakatil mamalik musulunci ne aka sa shine abin bi kun gano wannan da kyau ko a gudanarwar dukkanin sarakuna ko dai musulunci ana bin sau da kafa kowa abin shi amma dai musulunci shi aka ce yake hukunci kuma shi ke jagoranci faƙar kanal malik wa ayyanil mamlaka a wancan lokacin sarki da kuma ɗaiɗakun jagororin gwamnati kulluhum yuhibbun al-islam su dukan suna ƙaunar musulunci suna goyon bayan musulunci suna ƙoƙarin haɓakawa da kuma gina musulunci abinda da muke so yanzu mu ga sarakunan mu suna yi kenan abin muke so muga shugabanninmu na siyasa suna yi kenan mu suna taimakon addini suna gina addini kuma addinin ne a gabansu ba wani abu ba wata jishu fi bihim hamiyyatal islam kuma abin da yake haɓaka a cikin zukatansu shine kishin musuluncin kun gano wannan da kyau ku suna da kishi da ƙauna na addinin musuluncin da gaske wal hukumatu kana tatawalla nasbal qada a wancan lokaci hukuma ne take ɗaukan ɗawainiyan nasbal kazati naɗa alƙalai wal'a'imma da limaman masallatai wa shiyukul islam da malaman da ke zama a makarantu da masallatai domin karantar da al'umma warjalul manasibid diniya da kuma duk wani mukami da za a naɗa na addini to hukuma ne ke naɗa shi ma'auju kismil hisba ta da cewa akwai kuma yanki da aka ware na musamman na yin hisba wa atibari ahkamil qudati da kuma kula da ma'aikatan alkalanci wajibatul limtisal wanda su wa atibari ahkamil qudati ana lura da abin da ma'aikatan alkalanci ta yanki wajibatul limtisal dole ne a hukumance a biye shi kun gano wannan da kyau ku abinda a ƙasar na yau ba a yi an waye gari ma'aikatan alƙalanci tana aljihun gwamnati ne sai abin da gwamnati ta tsara take son a yi shi ake yi haka ne tun a wancan lokacin suna da tsari na wannan ma'aikatan gwamnati ga yadda suke gudanuwa a bisa tsari ta abin mamaki da abin da kai ce kaga mutum ya bude baki yana magana da sunan addini wai yana cewa wannan tsarin wai musulmi ma ba a taɓa yin shi a musulunci ba ku gano wannan da kyau ku wai ba taɓa yi ba sai ka ce ya kai ba taɓa yi ba kai dai ka tsaya abin da gajeren tunaninka ko kuma ɗan takaitaccen bincikenka ya kai ka gare shi ga tsaya kan shi kawai jama'a muna fahimtar wannan da kyau ku yanzu tsare-tsare da aka zo aka yi kuma da jagorori ana nada mukamai da shugabannin bangarori Allah shi kiyaye to sai mala yake cewa wa madaris a wancan lokaci makarantu ta kuma bi tadrisul ulumi diniya hurra an ba su cikakken yanci na karantar da ilmomin addinin musulunci bayan da aka ɗauko ash'ariyanci makarantun gwamnati da na ƙungiyoyi suke karantarwa ba kuma ba ka da 'yancin da za ka zage ƙonduwa wajen ka karantar da sunna a bisa tsarin da sunnan ta zo da shi wannan fa gyaran da aka samu bayan ɓannan ta tar ne fa ana fahimtar wannan da kyau ko. bayan ta tar sun ci karansu ba babbaka sun gama a zatansa kamar sun kwantar da musulunci kuma je da Allah ya daga shi yasa kataballahu la'aglibanna ana wa rusuli duk wannan shifida da sharan fage ana ma ne dan ka fahimci waya ibnu taymiya ya taso ya zamanin yake tukuna walakin al-amil asasi fi jami'i shu'un al-mamlaka mala ya ce sai dai abin da ake aiwatarwa wanda shine jigo a dukkanin al'amuran gudanar da gwamnati wani zamiha da tsare-tsaren ta kanar huwal malik wa wuzara'uhu wanda suke gudanar da wannan sarki ne da kuma ministocin shi ina fata mun gano wannan da kyau duk wata ma'aikata an kafa ta kuma tana da jagora akwai ma'aikatan da suke a ƙarƙashin ofishin shugaba shi ke gudanar da su kuma kowanne na da head ɗin shi amma kullum suna rahoton zuwa gare shi kuna fahimtar wannan sannan kuma a lokaci ɗaya ya kafa ma kowace ministry minister ko director wanda yake kula da ita mala ce al waɗanda suke cikakkun amintattu ba maha'inta ba mun gano wannan da kyau almawthuqu bihim wanda aka amince da su wa adaul mamlaka kuma waɗannan su ne gabbai da jigogi na wannan gwamnati suke kula da ita a bisa tsari jama'a mu ne yanzu a ga mana mu musulmi a ce muna zama kara zuba baranka da ma mu da muke da wannan tsarin tintin tintini to shine sai malai yake cewa wa kana hukumuhum to duk wani hukunci da waɗannan za su wa iradatihim da abin da za su gudanar kanunan mamlakatul asil a bisa tsarin da aka gudanar da ko ake gudanar da gwamnati yake gudana amma wani zalika kanar masahatun tanfidil kawanin islamiyya mahaduda yana gudana ne a bisa tsare-tsare na musulunci da aka iyakance bale ce dayyaka fi mamlakatihim wanda wannan tsarin to an kuntata shi a bisa tsarin musulunci ne duk abin da za a zo da shi ana ganin ya kamata a yi kaza to ba wai an sakan mu abin mara ba ne sai abin da tsarin musulunci ya gudana a kan shi sannan za a yi alwasi'a wa kana nizamul hukuma yushbihu nizamul askari mala ce yadda kaga tsarin gudanar da hukuma a wancan lokaci haka tsarin gudanar da ma'aikatan tsaro take kashi-kashi mataki-mataki yake akwai 'yan sanda akwai 'yan sanda masu kake akwai 'yan sandan ciki akwai sojoji akwai 'yan kwantar da kun gano wani da kyau ko tsari ne a bisa yanayi mai kyan gaske walam yakun ya da alajis torin mudawwan amma wannan lokaci ba wai an zauna an rubuta tsarin gudanarwa ne a rubuce ba wala nizamin mu'ayyan ko wani tsari da aka ayyana wala kana lahu majlisun istishariyun ko ba fitar da majalisi na musamman da ake zaman tattaunawa ba sai dai kawai waɗannan su ne ma'aikatan gwamnati su ne masu tsari to in abu ya taso sai zauna kawai su tsara inda za a gudanar da shi a haka aka fara bayan ɓannancin da ta tar suka yi kun gano wannan da kyau ku amma an fara koma masaiti da kuma ɗaukan hannu walakin nan zahir sai dai shi sarki zahir wa khulafa'ahu da waɗanda suke khulafa ɗin shi ne minal muluk daga cikin sarakunan da aka nada a garuruwa kanu yuhawaluna an tanala qawanin mamlakati muakamihim wa ijra'atihim ta'ayidal ulama al mu'asirin bala yake cewa hawilun ƙoƙari suke an tanana qawanin duk wasu dokoki da za su kawo a wannan mamlakatihim a masarautansu wa kamihim da hukunce-hukuncen da suke tsarawa wa ijra'atihim da abubuwan da suke zartarwa suna yi ne ta'ayyidal ulama al-mu'asirin abin da zai kara karfafan malamai ma'ana sai abin da malaman da ke wannan zamanin suka amince suka zartar sannan za a yi isa duk wanda bai bidi malamai ba ba shi aiki mai tsawa ba yana daga abin da ke ta wahalar da waɗannan 'yan siyasun suna yin abu ne da ka afa man mu kibban ala wajehi ahada amma shi sauyan ala siratal mustaqim ba tsari mai kyau suke bi na barin malamai na gaske masu aƙida na kwarai su fayyace masu yadda ya kamata su yi ba kawai da ka suke shi za suke samun matsaloli wala yanfizu amran a wancan lokaci shugabanni ba sa zartar da wani al'amari illa sharatin ma'ahum face sai sun zauna sun yi shawara da malamai wastar da'ihim kuma an nemi yardansu da amincewarsu, ba wani abin da za a gwamnati ba ku lura ko lokacin da aka wahalar da ahmad dan hambali ba malamai ne su ahmad ibn Ad suka rika ba da fatawa iri-iri ba ko ba ka bane amma a yau malamai suna ta cewa ne san ba a neman malaman su ce wani abu sai lokacin da aka ɗauki ragaman siyasa sannan ne za a neme su a ɗan ba su abin da bai ta kara karya ba su kuma gaba ɗaya duk su kiɗe mi su ɓata ma kansu lokaci su ɓata ma al'umma lokaci su ɓata sunan musulunci inda kafin a yanzu a ce ana neman su an kyautata musuluncin don sun yi haka ba wanda zai kalli abin da suka yi cewa aibi ne amma fa ba a dama tunaninsu ba a san ma allah ya ruwan su ba yanzu ne ake son amfani da su a matsayin gogon yasa in an gama kuma a ƙara yin watsi da su amma kaga sarakuna na gaske malamai ne suke faɗin yadda za a yi a daula kuma koma mai za a zata sai an nemi yardansu kuna tsammanin yanzu ba ma jiha ba ba ma tarayya ba zare da ake cewa birnin ilimi ne abinda ake gudanarwa karamar hukumar zare ana neman yardan malamai ko su yadda ko kar allah sa su yadda za a yi in ma sun matsa ma gwamnati za ta kama su taimi ta kulle su wasu ma'aimi kashe su Wani hakika ne da dole aimi dole a faɗa allah shi kiyaye mala yake cewa wa kada yulga ba'adul ahyanu qanunun jadid wa lokaci in an zo da sabon tsari ma akan yi watsi da su sadara minal malik in sarki ya kawo iza khalafa ulama in malamai suka saba mashi in zo da tsarin da za a gudanar da tsari a hukumance duk 'yan majalisar sarki sun yadda to majalisa na ƙarshe ita ce majalisar malamai ana zuwa suka saka ba suka hankali shikenan ba za a ɗauko ba jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da kyau ku Allah shiryar da mu ولما أراد الملك الظاهر ببريس مصادرة الإقناعات إقطاعات وأراضي الإقطاعيين في مصر yayin da sarki ya nufin zai yanka layout mun ga wani da kyau ku zai karkasa gari ne a kaza a bawa ne a hakimi kaza kakkasa abubuwa a daddar daddargaza dai gwamnati irin yadda ake da ita ikta'at wal aradi a yanka ƙasashe a sanya masa abubuwa iri-iri a misra wa sham khalafahul imamun nawawi cikin malamai kaf a wancan lokaci imamun nawawi ne ce bai yadda ba mukhalafatin anifa ya saba ma sarki sabawa mai tsananin gaske ce sam bai yadda da wannan tsarin da ake ciki ba yanzu ka so ka ce din najeriya wane ne in hukuma ta ɗauko abu ta ce lalle za ta yake cewa ba daidai ba ne kuma ya kawo dalili ya tsaya kan ba daidai ba ne sai mala albani mun gano wannan jiyan zai da malamai suka nemi su zama wasu irin masharmanta kun gano wannan abin ci abin mamaki wai malamai sun koma da kwamfoliyo har mamakin wannan abin kunya da suka suke son za su yi mutane nike yi me yana ku da maganar polio mun gano wannan da kyau ko kuma ƙarya kuke kudi aka ba suke wannan iskancin da suke yi cin amanan al'umma in da gaske ne me yasa tashan naku waɗanda ke cewa polio da kyau ba za ku haɗa su da su profeso kaitan ba ko saboda son zuciya kawai shi kenan sai a ɗauko ɗan abin da aka ɗiba aka baku zo kuna yaudarar mutane kuna ha'intan al'umma daɗin al'amarin mutuncin ku zubewa yake a idan mutane har yau duk wanda ya san abin da yake yi kuma za a kai lokacin da wannan gayin da kuke ku mutane watsi muku ba za su yadda da abin da kuke yi ba kun gama karantar da addinin ne har da kuka kare ga wannan tallan iskar abin da kuka ce za ku mutane kenan sai kun cutar da al'umma kun cutar da 'ya'yansu kun cutar da gaba ɗaya addininsu daga baya sai ku zo ku ce wallah ku ba ku bayyanta ba allah ya yafe muku allah ba zai yafe muku ba kuma duk wannan shegantakan da suka rika yi mutuwan malam albani ne fa ya daga cikin bala'in da al'umma suka shiga don a lokacin malaman ai an yi kwangilan da su har an biya su amma suna tsoron yin magana nan sun san zai a takin ɗin abin da suke yi sun sani ko kan abun duniya ku sai da 'yancin al'umma su kuma al'umma ba su ma san me suke yi ba wallawa ba san me suke yi ba sai a riga tare yaranku a titi ana ba su usar kwana ba su kaza ana ɗiga masa wannan abun ba ku gaya ma 'ya'yanku illan wannan abun ba ne an gaya maku mu za mu shiru ne har abada ba za mu yi da allurar rigakafi ba ba ta polio ba ta komi ma Allah muna na kan haka sai dai yadda kuka kashe malaminmu mu ma ku kashe mu ba za mu canza ba don in kyautukanku na zamba ba za mu karɓa ba balantana ku sare wa'azinmu ya rauni mana kasa gane irin waɗannan abubuwan yanzu ga sarki ne ɗauko abu zai yi duk malamai suka yi shuru ba malamin da ya fito ya adawa da wannan aikin saboda ba daidai ba ne sai malam nawawi wannan mai riya da salihin kun fahimci wannan walau anna bebaris abda sakhatuhu ala zalika ko da yake bebaris bai ji daɗin wannan abun ba wa tarra al-imam an-nawawi ila da dimashq a lokacin sai nawa ya ga to in dai har sai an yi wannan abun to shi sai dai bar masa garin min jara'ihi saboda karfin halin da ya nuna to shi ba zai tsaya wannan abun ba in sarki ya nace sai an yi sai dai bar garin walakin na hulun ya tashajja ala masadaratul aradi wal iqta'at kama aradaha sarki yanda ya nufa ya aikin iri-iri dole ya bari bal tarakaha ala sabiqi haliha ya bar komai yanda yake wala mai da kulfiha ayi tagayyar aw tabdil saboda nauyi kadai ya bari saboda kai saba malamai shine abin da muka ce an samu matsala da sarki dawa da nawawi amma a garin nan ne fa malami ya sallan juma karfe tara so sarakunan garin suka ce za su kore shi da ba san mutuncin ilimi da malanta ba a garin kuma ya je da dalili ba ya je da hujja ulama bani isra'ila suka ce ka a karanta hujjan kuma kara aiki da ita kuma hadisin annabi ne fa mun gano wannan da kyau ko tarihi zai haddace abin da kuka yi ai za a rubuta ai yan baya za su gani ai za a sajjala ai ina fata mun gano wannan da kyau ku rubuta na ku za mu rubuta na mu Allah zai wanzar da wanda aka faɗi gaskiya a kai kun fahimci wannan da kyau ku a wannan ƙasan ne fa a wannan garin ne aka kama malami don ya faɗi gaskiya aka ji aka kulle shi haka kawai ba cas ba as laifin da aka ƙirƙira aka danganta mai da aka je kotu aka ce wannan laifin ma ba shi a cikin dokokin najeriya kwata-kwata ba a san ma da shi ba an kirkira ne kawai don a ci mutuncin shi gaya mai da ƙasa za ta surviving a irin wannan yanayin da ta samu kanta ciki ba wulaƙantattu irin malamai kuma sauran malamai kowa ja baki shuru ko za abin da suke tsoro suna tsoron ɗauri ko kisa ko kuma ɗan abin da ake samun masu na cin hanci da rashawa ya yanki ku ci tsoron allah za a ci gaba da fada ina fatan mun gano wannan da kyau allah madaukin sarki ya shiryar da mu wala kada kana asasu hadhan nizam lil mamlaka qa'iman ala tawaris to amma tsarin da a wancan lokaci aka saba gani na masarautu irin waɗannan to masarautu ne wanda wannan ya tafi ne ɗan shi ya gada ko ne ya tafi ƙanin shi kowon shegada haka ne ghaira annal waƙai kana ala aksa zalika sai dai a wannan kuma tsarin wannan hukumar da ke tafiya a san da ibnu ke tasowa hukuma ita ba haka take ba wanda zai ce to ai kaga hukuma ne mai son musulunci in ta ɗauki musuluncin na kware ku? <laughs> eh yanzu waɗannan sarakunan gargajiyan wani lokaci in an tashi cika masu baki ba cewa ke sarakunan musulunci ba musuluncin suke yi yanzu wanda yake rayuwa a enugu ɗaukansu yake sarakunan me amma wanda yake rayuwa a garuruwan da suke fa suna ma da alaƙa da musulunci in ba suna da sallah ba <laughs> <laughs> ba su da alaƙa da shi a kusa ko a nesa in kuma wani ya ce suna da alaƙa da shi ya faɗa ta yana suke da shi in kai wasa za ka jahilci abu biyu na barko ka jahilci musuluncin kuma ka jahilce su shi ya taswiri shi ala gairu ma huwa bihi ka suranta abu sabanin yadda yake Allah shi kyauta illa annahu lam yakun mabniyan ala asasin islami a wannan lokaci tsarin yanda yake gadan mulki to shi kuma sun iya da ya zama a bisa asas na musulunci wala li ruhal islami wa taqaliduhu al-muttabi'a taqtadi iktisas al-amir bi kifa'ati shakhsiyya wa kaunihi mawdi'u thiqati umma mala yace wala li anna islam tsari irin na musulunci wa taqaliduhu da irin abinda da musulunci yake ankararwa taqtadi iktisas al-amir na hukuntar da sai shugaba ya keɓanta bi kafa'a mana shi da karan kanshi ya cancanta a shaksiya a kalli shaksiyan shi shin ma wannan shugaban ya dace wa kaunihi maudi sikatil umma kuma ya zama duk al'umma sun amince sun yarda da shi ba ya kaka ba kanshi da karfi da yaji ko a kaka ba shi ba kun bayyance wannan kun ga tsarin da musulunci ke zaben shugaba ko bal li anna asasa usratul mamalik ce sai dai sai ya zama ginshikin su famili na sarautu ko masarauta kane ya koma alal kafahi zati su suna kallon kafa'a ne na me na zati musulunci ko ya kallon kafa'a na me shaksiya na yaya suka na mutum yake shaksiyan shi da kuma me sikatul umma bihi su kuma kawai suna kallon kifa'a ne me zati uban shi ya taɓa yi to yi kenan kawai sai yi ko da ku ya fi kowa shan burkutu a garin ko da ya fi kowa iskanci a garin ko mun rashin mutuncin shi ta bisa tsari na masarautu kawai sai ya ce cinna uban shi sarki ne shi ma zai zama sarki a musulunci bai halatta ba wannan da gudu ma za a bi shi ya garin gano wannan da kyau ku sau da bai cancanta ya jagoranci mutane sau da bai da mutunci mala ya ce wa shahamatik shaksiya da kuma irin yadda yake da kwarjini wasa'ayi da'ib wal amalul mutawasil da kuma irin yadda yake da kwazo da aiki da yake da shi tukuru wa asbahat ɗabi'atu hadhihi mamlaka sai aka waye gari ɗabi'an wannan masarauta an yi ta ghallabal ƙauye shajja mai ƙarfi jarumi kawai shi ke zama sarki wai ta wallal hukum kawai sai zama shine sarkin ko da ɗan gyattan garin ne wannan sautan irin na suwaye a dawa haka yake yi wanda ya fi ƙarfi ne wa shine sarki kawai an gano wannan da kyau ku maimakon abu tsari irin na musulunci a kalli shaksiya a kalli zat a kalli kaza a kalli kaza wani ya ɗaran ma kowa ilimi tsoron Allah da muru'a mutunci shi zai jagoranci mutane shi kenan amma yanzu ne fa za ga mutumin da kwata-kwata bai da ɗabi'a ya yadda bai da ɗabi'a amma zai zo ya ce wai tauhidi ake kallo ai a komi sai an kalli addini sannan an kalli me in ɗaya rinjaya to kai ba mutumin arziki ba ne in ya zama tauhidin ne kadai ba kada me huluk ba za a ɗauke ka ba in ka da huluk ba ka tauhidi ba za a ɗauke ka ba sai wanda ya haɗa duka amma ka ɗaya ba ka da ɗaya ai abin a tunkule ka ne kawai ai watsi da kai bayan duniya ba ka da amfani jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ku sau da annabi yana cewa bo istu li makarim makarimil akhlaq an aiko ne in cika kyawawan ɗabi'u ko ya ce khairukum khairukum li ahli an tambaye aisha dangane da abin da ya shafi ɗabi'un annabi tace kana khuluquhu kuma ƙur'ani cewa ala la'ala hulukin dole sai mu zubar ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa idan mutum ɗabi'an shi ko ya wulaƙanta wane ci mutuncin wane kaza ko yana nan Allah maɗaukin sarki zai fitar mai da hanyar da mutuncin nashi zai zube daga shi bai sani ba Allah shi kyauta wa ma'alumun malai ce abu ne sananne annama malikin daulatul ayyubiya sarakunan da suke mulki jikokin salahuddin al'ayyubi inna mastaulau ala mamlakati sadisako eh, sadatihim bi juhudihim shaksiya so sun samu mulki ne ta hanyar ƙwazansu wa himmatihim al'aliya da himmansu wacce take maɗaukakiya واستمرت hazil silsila ila akhir زمانهم haka har zuwa ƙarshen zamanin su ba gado suke yi ba wanda ya fi ƙoƙari da ƙwazo da himma kawai sai zama faƙar zalla kullum malik sai aka gari duk wani sarki minhum daga cikinsu ya shi da an yi wallibnuhul khilafa ƙoƙari yake ya sa ɗan shi ya zama ya gaje shi illa annal wa jur'a sai dai kuma a samu a garin wanda ya fi ƙarfin hali wa himma da kuma himma minal mamalik da cikin sarakuna kare ta gallaba ala ghairihi sai ya rinjaye akan wani wa ya tarabba ala arshil mamlaka kawai sai ya haye karaga mulki duk wanda bi himma da kwazo Allah sai kawai ganshi carab ya haye karaga mulki ga ɗan sarkin yana kallo ya rasa ta wa inna farsul hukum hazihi daman yin mulki a wannan lokaci wa imkaniyatihi da samun dama kada fatahat amamal aqwiya a lokacin abuɗe da take a fagen masu ƙarfi wa zawati tumuh minhum da waɗanda suke da iya aran gama babal munafasa a lokacin sai suka raka gogoriyo da neman hukuncin ko da tsiya ko da arziki ba wai sai fada isu isu ba ba ga suke ba sa fada isu isu amma zaka ji inda ake fadan wabi ya ya bainahum min al-mubara da irin abin da ke fito yake zuwa ce za a fito na fito mubaraza wata tanafus da gogoriyo fi husul alal hukum dan a dace ma hukunci dan a dace ma shugabanci misali idan aka je jihadi sai a ce za a yi mubaraza tsakanin sarkin yakin arna da na musulmi duk wanda ya fita daga cikin na musulmi ya bige na arna to ya zama jarimi sarki na gaba yana kau waye zai zama sarki shine yarin kwazan da ya nuna inda dai har zama sarkin yaƙi to kai ko kai ne sarkin gari Fa'ida shunna alaihim hujum min jiha inda za a kawo ma ƙasa farmaki ta wani bangare mina tatar misali daga ɓangaren tatar awal afranch ko turawa in haddu wa ta'awanu fi ma bainahum aksar al'ahayan ahyan sai ga suna ta kokari suna neman taimakekeniya da junansu a irin wannan lokacin to duk wanda ya zarra ya yi nasara kawai shi zai zama sarki na wani yanki ko sarki na wani gari shi kenan ya samu ya mamaye al'umma ya zama shine hakikanin jagora jama'a kun gane inda ake samun mulki a wancan lokacin ku kenan yanzu a iya samun sarki mara mutunci kenan sau da yana da mi, yana da ƙarfi za a samu mara asali ya zama sau da mi. sau da yana da ƙarfi za a samu jahili fituk zama sau da yana da me yana da ƙarfi shi sa mala ya ce alwad'u khuluqi wal ijtima'iyyu lil bilad to cin da haka al'amarin samar da shugaba yake ko bai daidai da zamanin mu ba yanzu wanda ya fi kuɗi shi zai fito primaries haka ne ko ba haka ba ko da ya fi kuwa rashin mutunci a garin shi ne ina fatan mun gano wannan da kyau wutilkal Dawula, dawlaha bainan nas alwada'ul khuluqi wal ijtima'i lil bilad to a irin waɗannan garuruwa da irin waɗannan birane ya wada ingarin yake a wajen ɗabi'a da zamantakewa ya kata mu bincikiya ya yanayin tsarin garin zai kasance hadhihi fi'a al-hakima at-turkiyya kanat ta ishe fi shu'urin bil afdaliya to mala yace a wancan lokaci alfiya alhakima yan tsirarin da yake su ne jagorori da suke gudanar da mulkin daula a turkiya sai suka zama turkawa ne don kun san wanda ya fi karfi shi ke ansa daga nan kawai sai mulki sai kuma hannun turkawa kanat ta ishe fi shu'ur sai suna rayuwa suna jiji da kai bil afdaliya cewa su sun fi kowa wa tamtazu fi kulli shay'in alal mujtama al'am bid-dawla kullum suna kokarin ware kansu fi kulli shay'in a komi ma anal mujtama al'am idan mutane sun yi nan to su kuma za su yi nan in su tufafi ne ga irin wanda mutane suke sa suna sarakuna daban ne gidaje irin nasu daban ne motoci irin nasu ban ne kujera irin nasu daban ne kun gano wannan da kyau ko yanzu ba haka shugabanninmu suke ba kana ganin an yi ma gida wani kwane-kwane kwane-kwane an yi fenti fari baki ja shudi yalo kaza sai ka ce gidan waye wai gidan sarauta ku gano wannan da kyau ku duk waɗannan abubuwa ya kamata demokradiyya ta kawar da su ya zama babu in kuma za a bari ko to ya kasance a rikayin zaɓe kawai mutane su rika shugabancinku ba kuna so ba wannan bai halatta ba a tsarin demokradiyya wannan haramun ne kuna fatan mun gano wannan da kyau in ko ba haka ba kuma sai ku iya koma gefe ku na ku masarautar haramun ne a demokradiyyance wanda zai shugabance ka sai kai ka zaɓe shi kamata ya a samar da yanayin da za a riƙa yin zaɓe ana shiga takara shekara hurhudu ko shekara takwas-takwas kujerar mai unguwa kujeran dagaci kujeran hakimi kujeran sarkin gari da koma waye ina fata mun gano wannan da kyau wannan tunanin ko dole yan boko ku sa a cikin tunaninku a samar da lokacin da wannan abin dole ya rika faruwa ko da nan gaba ne ina fata mun gano wannan da kyau a rika yin haka kowa ya fosta kowa ya shiga kawai ba wani dalilin da wani zai zama wai shi ne kawai da ɗan shi za su rika yi ko da wani 'yan gidansu Allah ne ya aiko su kun gano wannan da kyau ku yayin sarake da ke na wajen ku yi hakuri ba ku kuke yanci ne kowa zai faɗa abin da yake gani ya fahimta ina fatan mun gano wannan da kyau ni kawai ra'ayi na kenan yau da zan zama shugaban kasa haka za mu zo demokradiyya za mu yi da abu kowa ya shiga kawai duk wanda ya cancanta a fitar da criteria kun gano wannan da kyau ku na wanda ya cancanta kawai in ka cancanta ka fito ta karan kaza ga ilimin da ake son ka samu gano nan da kyau wanda ya ce ci gaba wanda bai ci ba fa shi kenan kawai sai harka ce mashi x <laughs> tsohon saraki allah marage zarki ya samu dace ba wani abu malam wannan abin ko dole zai wuce ayi. za a waye gari ma waɗannan tsare-tsaren duk lokaci babu su ba dan daga randa da kuma khilafa al-islamiyya waɗannan shiriri ta za su ga babu nan bayan da za a zaune da mutane kawai su zauna a gida ba sa aikin fari ba sa komi wace masa shugabanni a haka ake yi kun gano wannan da kyau ba zai yiwu ba a musulunci babu wannan tsarin a tara wasu mutane wasu dogarai wasu 'yan fada wasu 'yan kaza ba sa aikin komi fa a musulunci bai da wannan cima zaunan ba kowa za a je bayan gari a yanka mai fili yi ta noma ina fatan mun gano wannan da kyau kuma da sarautunmu na da haka suke yi ba suna bi suna binciken halin da mutane suke ciki ba amma munan in banda masu unguwanni ba wanda aka bar mana kuma shi mai na da albashi ne don me ba za mu faɗi gaskiya ba da sai a rika bincike ana aika mutane da abubuwan masarufi ana lura da abin da ke damunsu ba sai ka yi magana kawai aiko a ce ana zare maka ido ba gane wannan yanzu an kai yanayin da duk wanda ya zare maka ido rabu da shi shi ma yana nan da wanda zai zare mashi wata rana wala yana nan da shi haka Allah yake in uwa ne ya fi karfinka cin da yana da 'yan doka akwai wanda ya naɗa kan shi shi ma yana da su Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to jama'a gashi nan mun dauko katu kuma ga lokaci ya kure mana zamu ci birki anan sai Allah kai mu katu na gaba sai mu tashi akan alwadul khuluqi wal istima'i lil bilad mu ji to wayaya yanayin garin ya kasance cin da zaka mulkin gari ya kasance mulkin gari na daya daya cewa irin wannan ku, to al'umma sun shiga uku subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum